أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومن وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إن الوصاية بالتقوى أهم الوصايا وأوكدها والوصاية بها لا تخلق على كثرة الرد عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا خلق الله الإنسان من أجل أن يحمل أمانة من أجل أن يحمل أمانة الله وجعل له جميع الاستعدادات لهذه المهمة ومن أجل ذلك جدل الإنسان على رعاية الأمانة <clears throat> يمدح بأدائها يمدح بأدائها وحفظها ويضم بإضاعتها وعدم رعايتها وهذا صادق على جميع المجتمعات البشرية على اختلاف أعصارهم وأعرافهم وأكد وأوكد هذه المسؤولية <clears throat> وأكد هذه المسؤولية وختمها <clears throat> ببعثة الرسل والأنبياء فدعوا الأمم إلى أداء الأمانة دعوا الأمم إلى أداء أمانة الله والوفاء بميثاق الله وأعذر عليهم بإبلاغ الرسل ولم <clears throat> ولم يأذنهم وأخذ عليهم الميثاق في عالم الأرواح كما قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى هذه الأمانة قدرها عظيم فإن الشيء يعظم بعظيم من أضيف, من أضيف إليه قال الله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وسنة الله تعالى ماضية في أفراد عباده وأممهم أن من حفظ عهد الله وأدى أمانة الله فإن الله أهل الوفاء وأهل المغفرة ومن أوفى بعهده من الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجره تجاهك هذا بالنسبة للأفراد وأما بالنسبة للأمم فقد قال الله تعالى لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وهذا العهد هو الذي ذكره في المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فهذا جزاء من أوفى وأما من خان الأمانة وبيعها ونقض الميثاق فقد جعل الله تعالى ممن ينقض الميثاق من بني إسرائيل مثل السوء قال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ونحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ علينا الميثاق على لسان إمام أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم وحملنا تلك الأمانة بواسطة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالحطب في حقنا جسيم والوفاء والقيام بالواجب في جانبنا أمره عظيم وإن من الجوانب المهمة لهذه الأمانة التي تختص بكل فرد من منا رعاية وداع إلا رعاية وداع إلا التي أودعها كل إنسان والتي والتي سنسأل عنها يوم القيامة فهذه الودائع تشهد للإنسان أو تشهد عليه وهذه الودائع هي الجوارح السبعة السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ورعاية هذه الودائع هو الحفظ لحدود الله فالسمع رعايته من جانب الوجود بسماع أمر الله وأمر رسوله وسماع ذكر الله من تلاوة القرآن وعلم الكتاب والسنة وما ينفع الإنسان في دينه أو دنياه ورعايته من جانب العدم بالإعراض عن سماء الكفر بالإعراض عن سماء الكفر والاستهزاء بالدين وسب الله وسب رسوله وسب المؤمنين وسماء المحرمات من الأغاني والمعازف وسماء الغيبة والنميمة والطعن في عرض المسلمين فالظلم والعدوان والاستماع إلى حديث الناس في عرض المسلمين بالظلم والعدوان وكذلك الاستماع إلى حديث الناس بدون إذنهم والاستماع لكلام الأجنبية بشهوة والبصر رعايته من جانب الوجود بالنظر إلى آيات الله وهكذا بقية الودائع وسائرها وهو جماع الوفاء بالعبادات ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ونسأله تعالى أن يعيننا على رعاية ودائعه وأكبر عون على هذا هو إقامة الصلاة فإن من أقامها فقد أقام الدين ومن ضيعها فهو لما سوى فقد هدم الدين وإنما <clears throat> وإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا إخوة مسلمين نائمنا نائمنا وسيا wasiya ga junanmu baki ɗaya da tsoron Allah wannan wasiya ita ce wasiyar da tafi komai muhimmanci kuma tafi komai ƙarfi ba a ba ta wato ba a jinsuwa komai yawan yinta saboda koyaushe aka yi wasiya da ita ga zuciyar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya haske a ciki wato zaburarwa ne da kuma buɗe ƙofofin wannan zuciya ne da samun haske daga wajen Allah jalla wa'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki cewa hakika mun bijirar da amana a kan sammai da ƙasa da kuma duwatsu sai suka ƙi su ɗauki wannan amana suka ji tsoronta amma mutum ya ɗauke ta hakika shi mutum mai yawan cutar kansa ne mai yawan jahilci Allah ya halicci ɗan adam domin ya ɗauki amanar Allah don haka ya sanya masa dukkan abin da zai shirya shi ya zuwa ga ɗaukan wannan amana sai Allah ya dasa son cika amana a cikin asalin halittar ɗan adam ɗan adam yana yabo ga cika amana kamar yadda yake zargi akan tozarta amana wannan dukkan al'ummomin 'yan adam haka suke duk a kowane lokaci suke na tarihi da kuma koma wata irin al'ada ko addini suke a kai rikon amana da cika cikata yana daga cikin abin da suke yabo da shi kamar yadda ha'inci da tozarta amana yake abu cikin abin da suke zargi da shi Allah kuma ya karfafa wannan wannan nauyi da ya halicci dan adam domin ɗaukansa da aiko manzanni da annabawa suka kira al'ummomin su ya zuwa ga cika amana ya zuwa ga riko da amana da ya riko da alkawarin Allah ya kuma yanke musu hanzari da cewar manzanni sun aika sako sannan ya tunatar da su da abin da dama ya ɗauke shi a gare su na wannan alkawari da ya ɗaure su da shi tun kafin ya halicce su a lokacin suna cikin wato alamul arwa ruhinsu ne kawai tun kafin su shigo wannan rayuwar a bayan ƙasa wannan amana alƙadarinta mai girma ne domin dukkan wani abu girmansa yana da girman wanda aka danganta shi zuwa gare shi ne don haka amanar da wannan amana saboda an danganta ta ga Allah ta zamanto mai girman alkadari Allah madaukakin sarki ya ce hakika waɗanda suke yi maka caffa suke yi maka mubaya'a Allah kaɗai suke yi ma mubaya'a hannun Allah yana burbushin hannunsu wanda duk ya warware to ya warware akan kansa wanda ya cika abin da ya daura kansa da alkawari ga Allah to da sannu zamu shi lada mai girma sunnar Allah ta gudana a cikin ɗaiɗaikun bayan Allah a cikin ɗaiɗaikun halittarsa da kuma a cikin al'ummominsa cewa duk wanda ya kiyaye alkawarin Allah ya cika amanar Allah to Allah maɗaukakin sarki ma'abucin cikawa ne ko ma'abucin gafara ne Allah babu wanda ya kai Allah wajen cika alkawari Abdullahi ibn Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ka tsare Allah Allah zai ka kiyaye Allah wato alkawarin da alkawari da amanar Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Allah za ka samu Allah yana gabanka wannan dangane da ɗaiɗaikun bayan Allah kenan Allah amma al'umomi Allah ya ce ma bani Isra'il ya ku bani Isra'il ku tuna ni'imata da na yi muku da na ni'imta ta akan ku kuma ku cika alkawari na zan cika alkawarin ku wannan alkawari shine alkawarin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka a harshen annabawa da suka zo ga bani Isra'il wanda ya ce musu idan dai kuka cika na? kuka cika na? Allah ya ce wa qala inni ma'akum Allah ya ce ina tare da ku matsawar kun tsaye da sallah kun ba da zakka kun ba da gaskiya da manzannina kun taimake su kuma kun ba mu Allah kyakkyawan bashi to ni kuma zan yafe muku miyagun ayyukanku kuma in shigar da ku aljannatu wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta wannan shi ne sakamakon wanda ya cika amma wanda ya tozarta amana ya warware alkawarin Allah to Allah maɗaukakin sarki ya sanya mummunan misali ga al'ummar da ta warware alkawarin Allah su ne bani Isra'il Allah ya ce saboda warwarewarsu da alkawarin alkawarinsu da suka yi ma Allah muka tsine musu muka sanya zukatansu suka kekashe har zuwa ƙarshen aya to mu ma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ɗauki alkawari a kanmu a harshen shugaban annabawa da limamin manzanni sallallahu alaihi wa sallam an ɗora mana wannan amana ta hanyar wannan manzo mai girma sallallahu alaihi wa sallam don haka nauyin akan haƙƙinmu mai girma ne kuma tashi da tsayuwa da riko da wannan amana da kuma tsayawa da wajibinta a gefenmu al'amari ne mai girma yana daga cikin muhimman ɓangarori na muhimman janibi na cika wannan amana wadda take banci kowane ɗaya daga cikinmu ba wai sai a taronmu ba ko a ina mutum yake ko shi shi kaɗai ne yake rayuwa ko a cikin al'umma akwai janibin wannan amana da ya wajaba ya kiyaye shi mai kula da ajiyar da Allah ya bashi wadda Allah ya sanya ma kowane mutum wannan ajiya wanda a su ne za a kan waɗannan abubuwa ɗin ne za a tambaye mu a kan ne ne za a yi mana tambaya ranar alkiyama su ne gaɓoɓi guda bakwai ji da gani da harshe da hannuwa guda biyu da ƙafafu da ciki da farji Allah ta'ala ya ce a yau za mu toshe bakunansu kuma hannuwansu da kafofinsu su yi magana da mu da abin da suka kasance suna aikar suna jin tsoruwarinsa haka Allah ta'ala ya ce ka ambata yau ranar da za mu tara makiya Allah mu tattaro su zuwa ga wuta a bujirar da su gabanta har sai su zo daidai da ita sai jinsu da gannansu da fatocinsu su yi shaida a kansu da abin da suka kasance suna aikatawa sai su ce ma sai su ce ma fatunsu me yasa kuke yin shaida a kanmu sai suka ce su kuma fatunsu su ce musu Allah ne ya sanya Allah ya ba mu harshen da za mu yi magana wanda shi Allah shi ne wanda ya ba mu kowane mai magana ikon magana kuma hakika ya kasance shi ne ya halice ku tun farkon marra kuma gare shi za a mayar da ku to kiyaye waɗannan gaɓoɓi shi ne tsayawa da wannan amana shine kiyaye iyakokin Allah ji kiyaye shi ta janibin abinda ake so yayi shine mutum in Allah ya bashi ji to ya kasa kunne ya ji umarnin Allah ya ji umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari ambaton Allah na tilawar alkur'ani da ilimin da ke cikin alkur'ani da sunna da abin da zai amfani mutum a addininsa ko a duniyarsa kuma kiyaye wannan amana ta janibin gudan abinda bai halatta wato ta janibin gudun abinda kada ya saurare shi da kunnan da Allah ya bashi da kunnan da Allah ya masa ni'ima da shi shine ya kauce gabarin sauraron kafirci da yin izgili da addini da zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zagin bayin Allah mu'minai da sauraron abubuwa da Allah ya haramta na waƙoƙi da kayan kiɗa da sauraron giba da annamimanci da suka a cikin alfarmar musulmi ta hanyar zalunci da shishigi da ƙetare iyaka da sauraron zancen mutane ba tare da izininsu ba da sauraron maganar mace da sha'awa domin ya ji daɗin zancenta shi kuma gani kiyaye shi ta janibin abin da ake so a yi da shi da duba ya zuwa ga ayoyin Allah kamar yadda Allah ya ce ku duba a cikin halittar sammai da ƙasa amma ayoyi sun suna wadatuwa illa ga mutane waɗanda yake ba sa imani haka nan da duba ya zuwa ga abin da zai amfani mutum a addininsa da duniyarsa ta janibin abin da kuma mutum zai guda shine ya guji kallo ya zuwa ga abubuwan haramun na al'aura wadda bata halatta gare shi ba da kyawawan wato da kyawawan abubuwa na sha'awa wanda ba su halatta a gare shi ba domin idanu su ma suna zina zinansu shi ne kallo harshe shi kuma harshe ne zai sanar da kai menene harshe akwai abin da yake kifa mutane akan fuskokinsu a cikin wutar jahannama irin harshe illa wato abin da harsunansu suka girba kamar yadda ya zo a hadisin tirmidhi wanda wanda mu'ad ibn jabal ya roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi harshe kiyaye shi ta yin abin da ake so da shi shi ne mutum ya furuci da shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ya kuma faɗi zancen gaskiya ya yawaita ambaton Allah da shi da gaskiyar magana a cikin zancensa da kuma sauran abubuwa da dama wanda ba zai yiwu a ce a cikin lokaci kankani a kiyaye ambatonsu ba amma malamai sun keɓance littattafai wanda suka yi akan adabu na wato na harshe da kuma abubuwan da ya wajaba a gare shi na wato kiyaye amanar harshe ta hanyar gudun abin da bai halatta ba da ya waje ba a tsare harshe daga shi shi ne mutum ya tsare harshensa daga faɗan kalmar kafirci da izgili da addini da suka da addini da ƙarya da giba da annamimanci da ƙarya wato da rantsuwar ƙarya da shaidar zur da zagin musulmi da yi musu izgili da aibata su ta hanyar zance da kuma wato yi ma iyaye nuna zumburan baki da nuna ma iyaye rashin wato biyayya ta hanyar cewa kash idan sun faɗi mutum idan sun cewa mutum ya wani abu su kuma hannuwa kiyaye su shine wato <clears throat> mutum ya amfani da su domin taimakon Allah wajen rubutu da wajen jihadi da hannu da wajen kawar da munkari kuma ya amfani da hannuwansa wajen neman halal domin mutum bai taɓa cin wani abu da ya fi alkhairi ba irin abin da ya ci daga aikin da ya yi da hannunsa ta janabin gudu ta abin da za a guda kuma mutum ya kiyaye har hannuwansa daga zubar da jini wanda bai haramta ba shine ya kashe wanda bai haramta ba da dukan wanda bai halarta ka dake shi ba ya kuma kiyaye hannuwansa daga wato karba daga karban abinda daga daukan da bai halarta gare shi ba Aisha radiyallahu anha tace wallahi hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba taba hannun wata mace wadda yake bai mallake ta da aure ko kasancewar wadda hannunsa ta mallaka ba kafafu kuma kiyaye su shine mutum ya tafi da su ya zuwa ga wuraren da Allah ya umarni da shi da ai tafiya zuwa gare su kamar masallatai da wajen taro da wajen haduwa na addini da kuma majalisai na ilimi da na ambaton Allah da wajen aikin hajji da umra da jihadi da kuma tafiya domin neman ilimi da yaɗa ilimi da kira zuwa ga Allah haka nan ma mutum ya tafiya domin neman falalar Allah wato ta kasuwanci domin mutum ya tsare mutuncinsa ta janibin kuma abin da ya wajaba mutum ya guje su daga kafarsa shine da barin tafiya ya zuwa ga abin da zai kai ya zuwa ga keta alfarmar Allah na wato a kashi da zubar da jini da yakan da daukan makami domin yakin musulmi da jefa razani da tsoro a cikin zukatansu shi kuma ciki kiyaye shi ta janibin samuwa shine mutum ya ci kyawawan abubuwa na halal daga hanya wadda take ta halal daga kuma fuska wadda take ta halal ta janibin kuma kiyaye su shine mutum ya guji cin abin da yake haram na abinci da sha shan abin da yake haram na abinci kamar naman alkhanzir da mushe da giya da jini da sauran abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta na masu samaye da sauransu da cin riba da cin dukiyar marayu da cin dukiyar kwace da sata da sata sata da kuma sane da satar biro da cin dukiyoyin mutane ta hanyar karya da neman abinci ta hanyar algus da ƙarya da rantsuwar ƙarya da cin rashawa da ci da addini da kuma dukkan wata hanya wadda ake cin dukiya ta hanyar ha'inci ga musulmi shi kwa farji tsare shi ta janibin tsare shi shine mutum ya guji zina da luwaɗi da kuma mata suna neman mata da zai kema mace a lokacin hailarta da kuma inda bai halarta ya zai ke mata ba Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko da taimako a kan kiyaye waɗannan ajiyoyi nasa kuma fi girman abin da zai taimake mu wajen kiyaye wannan amana shine tsayar da sallah domin duk wanda ya tsayar da sallah wannan ya tsaye da addini wanda duk ya tozarta sallah ya tozarta addini kuma domin ita sallah tana hani daga alfasha da munkari ambaton Allah ku shine mafi girma Allah ya kasance tare da mu Allah madaukakin sarki ya tsare 'yan uwanmu musulmi da suke fuskantar barazanar boko haram wadda ta sake dawowa a sassa da dama yanzu yanzu nan mutane wanda suke ba nesa suke daga yobe ba sun kawo kuka 'yan uwa musulmi a sasu a cikin addu'a sun gudu sun bar garinsu sun shigo cikin damaturu saboda zaman garin ya gagara saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya to gatan yan uwanmu musulmi Allah ya rusa waɗannan mutane da ƙarfinsa Allah ya mana maganin fitinar su da sharrunsu Allah gare ka muke kawo kukanmu akan zalunci da ta'addancin waɗannan mutane ta'addancinsu da zaluncinsu ya bayyana kuna gani yanda suke suke tinkaho suke suke tinkaho suke fankama da kashe malam Jafar a cikin sallah sun kashe shi yana cikin sallah sun kashe shi yana cikin sujada wai har musulmi ne zai yi tinkaho da cewar ya yi wannan abin yana fariya da shi ga ƙarshen malam Jafar mun gani Allah ya ɗauki ransa shahidi a cikin sallah su kuma Allah ya nuna mana ƙarshen su za ga ƙarshen za su yi mutuwar karnuka mutuwar alhanzir domin wannan shine aƙibar duk wanda ya ɗauki makami akan Allah da manzansa da jefa razani a cikin zukatan musulmi Allah ya mana maganin sharrinsu. Allah ya kare ƙarfinsu. Allah ya dakusar da ƙarfinsu, masu taimakonsu. da masu karfafa su Allah ka san su Allah ka sanya da'ira a jikinsu Allah ka sanya da'ira a kansu Allah ka sanya su aina ma tuqifu ukhidu wa qutilu taqila إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوج زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك ونشكو إلى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم عليك بالطائفة الباغية على المسلمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اجعلهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم آوهم يا أرحم الراحمين اللهم مآوهم إليك يا أرحم الراحمين وارزقنا وإياهم من الطيبات وجعلنا من الشاكرين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله